duk wani abin da ya ɗaukaka a duniyan nan sai Allah ya saukar da shi duk inda kake so ka kai da ɗaukaka duk inda kake so ka kai da dukiya da wadata da mulki da sarauta da isa duk inda ka kai wata rana sai ka sauka kowane ne ne manzo Allah ce haqqalallahi Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya in dai abin na duniya ce in dai abin na duniya ne wata rana sai an saukar da kai illa wa wada'ahu sawwalahu Musa an Hammarin an sabitin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wani abin da kake so ka kai duk inda kake so ka kai in dai matsala ce ta duniya wata rana sai ka sauko jirgin mutum zai gida hawa talatin hawa hamsin karshe sai a zo a haka tone kasa kuma a saka mutum zai samu ɗaukaka wane shi ne wane su ne wane su ne wata rana sai zama abin labari babu abin da ke dawwama sai abin da aka yi saboda Allah kaɗai maɗaukakin sarki tsoron Allah kaɗai shi ne za ka rinka yi da'iman ka rinka samun ɗaukaka ba ila mala ne kaya amma duk wani abin da kake so na mulki ko na makami ko na menene kai ce ka shekara ɗari kana kai wallahi tallahi wa rana za ka sauka ko za a sauke ka kai da kanka za ka sauka ko a sauke ka ko ko a'a mala'ikan mutuwa zai raba ka da wannan kujerar ba haka bane haka rayuwar duniya take ko sa duk abin da zaka nema kai taka tsantsan ba har abada bane babul ghazwi ala al-hamiri yace babin da ke bayanin halaccin zuwa yaki akan jaki babu ala al-hamiri babu bagalatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayda'a imam al-bukhari ya kawo babi ne bai kawo hadisi a cikin wannan babi ba tunda ya halatta ka a akan in ka je akan jaki da halatta ba babu bagalatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayda'i yace babin da ke bayanin alfadarar manzon Allah sallallahu alaihi wacce take fara قاله انس رضي الله عنه يتي انس يا رويت روايه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan وقال ابو حميد yace abu humaydin yace ahda maliku ailata lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama baghlatan bayda'a yace sarkin aila ya ba manzon Allah ya baiwa manzon Allah kyautan alfadara faratas قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سميت عمرو بن ابن الحارث قال يتي ناجي عمرو بن الحارث يتي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya bai tara dukiya ba abin da ya bari shine alfadararsa wacce take fara wa silahahu da makamin yakinsa wa ardan raka sadaka da fulotai ko tegun ko keji da ya bari sadaka don ya ce inanu ma'asharul anbiya la nurat fama taraknahu sadaka yace mu tsaran annabawa ba a gada dukiyar da muka bari abinda duk muka bari sadaka سين يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال له رجل يتي وانا متن يسي مبراء يا أبا أمارة وليتم يوم هنين يتي يا كي أبو أمارة رانا دعك إذا زوت هنين كن قد كن برمن الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله ما ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتي نارا إذا الله من الله بقدبا walakin walla sar'anun nasi yace amma mutanen da suke suka suke gaban fagen faman yakin sune da matsala ta zafi sai suka gudu falaqiyahum hawazinu bin nabl yace sai hawazinawa suka hadu da su suna harbin su والنبي sallallahu alaihi عليه وسلم على بغلته الحال sai manzo Allah yana kan كان البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألوك من ألا أنا فدرت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب جهاد النساء yace babin da ke bayanin jihadin mata wanne jihadin mata ma'ana ya halatta mace ta je jihadi ko bai halatta ba يا لك منين دليلي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت عن كربودة عائشه بنت طلحه تابعيه دار رويت لنا عائشه رضي الله عنها تسجيل ista'azantu annabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi na na Aisha tace na nemi izini wurin manzon Allah in je jihadi saboda ta da addinin Allah fa qala sai manzon Allah ce jihadi kunna alhajj yace ai ku mata kuna da jihadin da babu yaki kace kace a ciki menene jihadin ku yace alhajj wa bai ce mata ka je jihadi ba fa bai hana ba bai ce ba a'a sai dai sai aka yi uslubul hakim Ya ce ma uslubul hakim bai ce mata eh ki je ko a'a kar ki je ba da in yace a'a shi nan an rufe kofar ke hmm. amma sai kwadaitar mata yace kamar ku ce me zai hana ku rinka ku je ki haji shine jihadin mata وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن sufyan بهذا قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد ce matan manzon Allah suka tambaye shi suka nemi izini su ma su je su yi jihadi ashe wannan addini yin jihadi don a tabbatar da shi ya fi rayuwar kowa a cikin duniya kowa ne ne matan manzon Allah kenan suka san ai wannan addini gata ne a gare mu dan me za a zauna ana wulakanta addini ko kowa na abin sa'annan kowa na zaune gidan suka ce me zai hana mu tashi mu je mu yi jihadi a tabbatar da addinin Allah a shigar da bayan Allah cikin addinin Allah matan manzon Allah ke nuna mun haka fa qala sai manzon Allah yake ni'mal jihadu الحج اي قال من الله صلى الله عليه وسلم يتي اوتيت جوامع الكلم زي مس اسلوب الحكيم بايا با مسو آآ ya ga suna da kwazo suna son su je su yi jihadi saboda sada addinin Allah amma sai manzo Allah ce ni'mal jihadu ni'ma fi'lu madin jamidun dalun ala insha'il madhi fi'li ne madhi madhi jamidi ne la ya tasarrafu shine adalun ala insha'il madhi yana kawo shi ne dan ayabi abu to ina fa'ilin sa yace al-jihadu ni'mal jihadu aina al-mahsus bil madhi huwa al-sarfi al-hajj خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الحج والجملة من هو الحج حين المخصوص بالمدح كأنك تقول نعم الجهاد هو الحج babu ghazwatil mar'ati fil ya yace babin da ke bayanin mace ta yaki aje a hauruwa da ita a je a yaki ya halatta ko bai halatta ba ya halatta qala hadathana abdullah ibn muhammad qala hadathana muawiyah ibn amr qala hadath ibn amr qala hadathana abu ishaq an abdullah ibn abd الرحمن الأنصاري قال سميت انس رضي الله عنه يقول يتي ناجي انس الله تعالى مسا داينا فتشيوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياشي غور ملحان فتكا عندها سيكي شنجدا سيبتشي يكامشي ثم ضحك سيفركا سينا داريا ينا مرمشي فقالت لما تضحك سيتشي منيكي باك داريا يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال sai manzon Allah ce nasu min ummati yarkabuna al-bahra waɗansu mutane ne cikin sahabbai na al'ummata za su hau ruwa su tsallake ruwa su je ma wara annahar aje ayyaki wannan yana cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don har manzon Allah ya bar duniya ba a tsallake wara annahar ba al-akhdar fi a cikin yakin ta da addinin Allah masaluhum masalul muluki alal asirra yace misalin su ka ce sarakuna ne akan kan gadajen mulki fa qalat ya rasulullahi ud'u Allah ay yaj'alani minhu sai ya manzo Allah ka rokan min Allah ya saka ni a cikin su qala Allahumma ij'alha minhum sai Allah ka saka ta a cikinsu. su ma'ada ada fa bahika sai manzo Allah ya sake yin abin da ya dazu sai kuma ya murmushi fa qalat lahu aw mimma sai ta sake faɗa manzo ya manzo Allah menene yake baka dariya fa qala laha yace sai ya faɗi misalin abin da ya faɗa da zu fa qalat udullah an yaj'alani minhu sai Allah ya sa ni a awwalina sai ce cikin na farko ولست من الآخرين كيف باكي تكون لكي قال أن قال أنس فتزوجت أبادة بن صامت سيتأوري أبادة بن صامت ما تستشي فركبت البحر سي أكجياكي تكفي تارد مزنتا تكجيورين ياكي ما بنت قرزة ولما قفلت ركبت دابتها da aka كما yakin aka داو sai ta hau abar hawarta sai abar hawarta ta da ita sai ta mutu sai ta samu babu hamlin rajuli imra'atahu fil ghazwi duna ba'd nisa'ihi yace babin da ke bayanin mutum ya dauki ɗaya cikin matansa a je yakin jihadin ka da addinin Allah ba kuma bayan sauran matan yaya za a yi ba za ba za ka yi wacce kake so ba kuri'a za a yi wacce ƙuri'ar ta ta fito ita za ta قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وعلقمة بن وقاش وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وأن سن من يمن ينتهي أيتنا كل حدثني طائفة من الحديث يجي قوة لأشن وأن يابان لابار ونبنغري سن وأن حديثي قالت nana Aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana nufin ya fita zuwa yaki aqra'a bainan nisa'ihi sai ya yi ƙuri'a tsakanin matarsa فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم دوت قرأة تتفتو لإتزاء جي وننتفيا فأقرأ بيننا في غزوة غزاها وترانا في من الله يقرأ تكانم أو ياكي لذاكي فخرج فيها سهمي سي قرأ ربنا نعائشة تتو fa kharajat ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta fita tare da manzon Allah ba'da ma unzila hijab bayan da aka saukar da ayatul hijab shine ga zuwa wa kenan yakin da aka je daga dawowarsa ne aka samu hadisatul ik ga zuwa bin al-musalla باب غزو النساء وقتالهن مع da ke bayanin halaccin mata su je su yi yaki yaki tare da maza ya halatta ko bai halatta ba wannan ke tabbatar da ya halatta wancan manzon Allah na shirye da su ne abin da ya fi musu sauki don yana tausaya musu wa laysa zakaru kal unsa قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال yace an karbo daga Anas Allah ya kara masa da yake lamma kana yawm Uhud in hazama an-nasu an nabi sallallahu alaihi wasallama yayin ran randa aka yi yakin Uhud sai mutane suka karye suka gudu قال يتي ولقد رأيت عائشة بنت أبي أبي بكر وأم سليم يتي والله ناغنا أنا عائشة إر أبو بكر ده أم سليم ورنا أنا أنا أور أنا سينا وإنهما يتي لن لا يتبس سوبينا لمسمرتان أرى خدم سوقهما يتي سيد دمرة ina ganin mun abin da suke sa kafa wannan warwaro da ake sa hannu mun duwa kenan akwai na kafa da laraba suke sawa yace na gansu sun ja da mara har ina ganin abin nan idon sahun kafafun kuzanil kiraba suna gaggawa su ɗauko salka da ruwa su je su juye bakin waɗanda suka galabaita na musulmi ko aka kashe su zuba musu ruwa su sha su koma su ɗauko daga bayan na akan baya doron gadon bayan na na Aisha take ɗora ruwa saboda su zo ta shayar da waɗanda suka je suka yaki aka jin musu tanquzani alqiraba wa qala ghayruhu tanqulani wani ce suna eh, suna sarka da ruwa wani ce suna gaggawa su zuba ruwa bakin waɗanda suka bi ji alqiraba ala mutunihima akan gadon bayansu na na Aisha 'yar abubakar bayan manzon Allah ba wanda ya fi ta darajar uba har ana da kasa sa'an nan kuma tun da aka yi duniya har ana da kasa ba wanda ya fi ta darajar miji sai 'yan uwanta matan manzon Allah ta take zuwa kan gadon bayan ta take ɗaukar ruwa ta je tana zubawa bakin waɗanda suka galabaita za su mutu sa'an nan in suka shayar da su su ɗauki waɗanda aka ji marauni su kawo madina su sake dawowa su ɗauka su kai madina sa'an da saboda sahabbai ana nan ana yaki thumma tafrigani fi afwahil qawli thumma tarji'ani sa'annan su sake su su sake komawa in suka ɗebo ruwa cikin wannan salka suka ɗauka kan bagadan bayan su su zo su shayar da su sai su koma kuma su cika ruwan su kawo haka suke ta yi sai sun yi ma'ana sai sun jinye su fatamla'aniha thumma taj'ani fatafrighaniha fi afwahil qawmi ma'ana na Aisha kenan abinda suka yi kenan a cikin yaki dan a tabbatar ma da cewa wannan addini ba mu za mu yi masa yanga ba a'a wannan addini shine kashin bayan mu shine jarin mu shine rayuwar mu duk wanda ya sakaci da addinin Allah ka tabbatar da kai da banza dai haka kuke wurin Allah wurin Allah madaukakin sarki shi yasa matar ka ce yar ka ce mahaifiyar ka ce kowa ne za a nuna musu muhimmancin addini ne su san darajar yaki don kare mutuncin wannan addini sa'an nan ana zaune lafiya duk sa'an da fitina ta tashi ya zama na ko tsorata ne ko menene sai ka zo kina tafiya za ki makaranta ko kin dawo ko kin je kasuwa shi kenan tsakanin Allah da musulmai ko maguzanci ne ya tashi ko addini ne ina ruwansu tun da ke musulma ce ko ba hausa fulani ce za su bi ki su kashe sawa'i kin damu da addini ba ki damu da addini ba za ka kashe shi to da Allah da mutum ya wa mushi da mutum ya wa shahada wannan ne yafi daraja wannan mutum ya wa shahada yau sai zaka samu mutuwa shahada kai kanka baka san darajar addinin ka ba babu bambanci tsakanin kafiri da musulmai a gurin babu hamlin nisa'il kiraba ila nasi fil ya ce babin da ke bayanin mata ta dauki salka ko kuwa a abinda za a saka ruwa a ciki zuwa mutane su je suna kayar da su a cikin yaki قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال عن ابن شهاد قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروتا ولا حديث ينا بينا من سوى الدين المسلم بعد دنگantaka kadai ke amfani ba a ce duk ko an samu dangantaka sai an samu aiki duk dangantakar ka da manzo jininka da annabin zamaninka in ba aikin mi aiki biyayya kai masa ba ba ka da daraja wurin Allah sai kai masa kyakkyawar biyayya cikakkiyar biyayya sa'annan ka samu daraja to shine aka ce sayyidina Umar lallai sayyidina Umar kasama murutan baina nisa'il min nisa'il Madina manzon sayyidina Umar ya kawo kifa mir shine bargo kenan ko mayafi ala haddi qawlihi kharajtu biha namshi tajurru wara'ana ala asaraina zaila mirkin murahhali yace mun fita da ita muna tafiya saboda hila da makirci na mata wai dan kar a ga kafafun mu sai ta ja mun bargunta a bayan muna tafiya bargun na shafe alaman kafafun mu don kar a ga inda muka shine zaila mirtin mir shine ko bargo ko mayafi ko wata tufa da mace za ta rufa yana jan kasa man sayyidina Umar ya raba sai baina nisa'i min nisa'il Madina ya raba ma matan Madina wa'annan tufa fa baqiya mirtun jayyidun sai tufa daya ta saura kyakkyawa ne kyau فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريد أم كلثوم بنت علي sai wani ya manzo Allah ya sayyid na Umar wannan kifar da ta saura ka ba jikar manzon Allah da kake aure mana karfe rayuwar manzo sayyid na Umar ya aure ummu kulsum yar na na Fatima da sayyid na Ali wannan an haife ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta girma zamanin da sayyid na Umar ya zama shine khalifa sai dai khatabe ta waje wurin sayyid na Ali ina son ka auren min ummu kulsum sai ce to zan aiko maka da ita in ta yi maka na auren maka zan aiko ta in ta yi maka na auren maka ita bata san abin da ake ciki ba sai na ali ya ba ta bargo yace ga karbi wannan bargo ki je ki ba eh, khalifa na umar ita bata san abin da ake ciki ba da ta je wurin na umar ce abba yace na kawo maka wannan bargo sai ce to in kin je ki ce miki na gani na karba Allah shi miki albarka Allahu akbar ta ba san abin da ake ciki ba in kika je ki ce na gani na karba Allah shi miki albarka akan haka a ka'idar shari'a ta zama mai kenan to sai ya duka ya kama kafarta zai ya ya ya taba kafarta ita ba tana da Ta ce kai wani irin dattijo kawai ne haka ta fadil magana mai zafi wallahi ba dan kai khalifa musulmi bane da na buge ka ko me zaka taba ni kaza kaza sai ta kama hanya ta fita ta ce abba yaya ka aike ka aika ni wurin wani dattijo haka kaza kaza kaza kaza kaza sai ce innahu zawji Allah yace ai mijinki ne shi kenan aure ya kullu kenan ta zama matar su to kaga inda maza ke da cikakken iko akwai akai amma yanzu kai kowa ne kai sai ka nemi shawarar iyayen ta ma kawai sun dagula ma rayuwa sai ka nemi yardan su ka nemi shawara in sun yarda in ba haka ba wallahi tallahi sun ma da hankali bai za ka ji daɗi ba yar ko ka tilasta yar za ta yi ta tara masa da hankali ta bata ma suna akar amma lokacin da mutane maza ke da cikakken iko haka haka sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'ina yana da almajirinsa yana zuwa karatu wata rana aka sai aka waye gari almajirin bai zo makaranta ba yace lafiya aka ce matarsa ce ta rasu sai ya ce to in Allah ya yarda ba zai kwana yau gauro ba sai an auren masa ya yana da ya kyakkyawa wacce ƴaƴan khalifofi ƴaƴan manya yan buka suka zo suna neman ta da aure aka ki ba su yace ku je gida ku faɗa ku shiga gida ku ce an auren ma wacce an ba wani a shirya aka tafi da ita shi aka aka kama aka ɗauke ta aka je an auren masa kenan lokaci ya kai da yamma aka ɗauke ta aka je ango almajiri yana gida lafiya ai malam ne ya aiko mu yace an auren maka da wasu ba shi da abin da zai fi, ba shi da man da zai kunna fitila talaka kenan ku sai da ya wurga dutse je gidan makota in irin haka ya faru alama kenan wannan kawo man da za tender ko wannan kawo man da za kunna kila, wannan kawo abinci wannan auren yayin kenan amma fa sai irin su sa'id ibn musayyib kai kana cikin wani lokaci ba ka da cikakken iko kan yarka kana da rabi matan kana da rabi in ka kiya za su bata maka sai ka shawarce ta ku dace kan abin da zai yi tukunna to sai ku aurar da yarku sai ku zauna lafiya a ka'idar shari'a tun da ya ce in ta yi maka na auren maka ba sharaɗi kenan ba to ta yi masa mai kenan aure ya kullu ke yana da yanci ya tabata. to amma ita ba ta sani ba sai ta kausa sa magana dan me zai tabata. mun ga inda ake kiyaye mun jiji halifan musulmai kenan jikan manzon Allah kenan me take faɗa ma'ana ko kowane irin malami ne kai duk girman rawani ka komai ilimin ka baka isa ka saba wa Allah kyale wane ne sayyidina Umar ne khalifa bayan manzon Allah da sayyidina Abubakar har ana da kasaban da manzannai ba wanda yake sayyidina Umar amma da ya ga abin da kaman sabani ya saba ka kausan zance kai wani irin wallahi ba dan kana kan kujeran khalifa ba da na buge hancin sa'an nan kuma ta je wurin ubanta ta ce abba ya ka aike ni wurin wani mutum wani dattijo kaza kaza kaza haka sai ke ai shi ne bai ce ai shi zai aure ki ba ce ai mijin ki ne ke lokacin abin da ya san abin da ya yi. amma shi ne khalifa musulmai wane ne ka baka ce dan kai malami ne ko shi nan mutum wai ya saba wa Allah shi nan duk wanda ya saba wa Allah fasiki ne ko wane sai in ya tuba babu wanda ke da yanci ko hujja dan shi malami ne ko shi wane ne ya saba wa Allah ya ce a'a babu komai duk kaunar ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga gidan ma'aiki ke in ka saba wa Allah kai kuskure sai dai ka tuba abinda ake so shi karkiyar biyayya ga Allah da manzansa babu wanda yake da hujja yace ai shi kaza ai shi kaza wallahi tallahi kuskure ne sai suka ce ai wannan bar wannan kifar da ta saura ya khalifa wacce ta fi cancanta ummu kulsu. yar manzon Allah jikanya manzon Allah da kake aure fa qala umaru sai sayyidina umar yace ummu salitin ahaqqu wa ummu salitin nisa'il ansari mimman baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matar safa kenan aka ce ma'ana da aka kawo ya raba rabon gaskiya kenan aka asali. ba wai dan kana kan mulki ko kana kan kujera ko kana ofis daga kai sai matarka sai kai kanninka sai danginka ko tattara dukiyar mutane mutane su ga wahala wallahi sallahi Allah zai muku hisabi ba jin daɗi kuke ba Allah mutane waɗanda aka raba ma kayan wani ya sauro ce sai na umar ka ba matanka matarsa kenan ko kuma wannan matar ta sa jikan ya wace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta cancanta sai ce a a ummu salitin ahaqqu wata mata tana cikin madina sunanta ummu salitin ita ta cancanta me yasa تكي وأم صليت النساء وأم صليت النساء الأنصاري ممن بايع من نساء الأنصاري تنا تكي ما تم مدينة وإن سكي مبايع da منظر الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال عمر فإنها كانت tazkiru lana al-qiraba yawm uhud yace ai wannan matar ranan da aka yi yakin uhud ita ke dinke mana salkar da za a saka ruwa Allahu akbar imana tana cikin waɗanda suke ma musulmai hidima a wannan lokacin ma'ana yanzu da dangantaka dangantaka ta jini ake bi a baiwa abu koko wanda yafi aiki to haka shari'ar musulunci yace saboda in dangantaka ne jikan yan manzo albawai ba wai jika daga daga nana Fatima bayan ɗari ko dubu ba fa nana Fatima ce ta haifi ummu kulsum ita ce ta haifi ummu kulsum kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya da ta fito kai tsaye daga nana Fatima ita ce sayyidina Umar ya aura ma'ana jikanyan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma duk da sai sai da sayyidina Umar yake wacce ita ce ta cancanta dan da ita na cikin wanda suka yi mubaya'a da su aka yaki Uhudu ita ce take dinke mana salka su ne suke kawo ruwa su ne suke ashe aikin mutum ake duba a bashi menene kokarinsa wane gudunmuwa ya bayar amma ku zabe ni zan yi ku dauke ni zan yi me yasa ba ku cewa dan nayi a zabe ni ko a dauke ni ko a daura ni dan nayi in ka ce dan nayi ai sai a ga abin da kai ko amma zan yi kaza wa yake zaka da da ba ka kan mulkin me ya hana kai da iko duk wanda yace haka suke cewa wa in analat lil maqadir allati akiduhu lam qalu fi ra'd saa eh, in na samu abin da nake so ba zai sakaci ba zan gyara kaza zan gyara kaza a lokacin da baka hau kujeran ba baka shiga ofishin ba ba a zabe ka ba ai kana da ikon yin wa'ansu ayyukan da suke cikin iya ikon ka me yasa baka yi ba wannan shi ke nuna dalili ne ko an dora ka kanka kadai ka sani daga kai sai iyalanka قال abu abdullahi الله ay takhitu ita ce tsinke mana salkar da za a ɗebi ruwa lokacin da sayyidina Umar ya faɗi haka da kuskure ne duk sahabbai sun ce a'a wannan ita ce jikanyan الله Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya tantance amma sai suka yi shiru saboda hujjar da Umar duk abin da aka samu ganima waye ya tantance abin da jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda ka'ida abinda da ake bi aiki ake ko mun taba jin an dawo daga yaki ganima manzo Allah ce adeba kai mana na Fatima adeba kai mana na Fatima ba haka ake ba wallahi ka halakar da kanka ka halakar da matarka da ƴaƴanka duk gwalagwalan da za a sa a tamfofi da za a sa menene da menene ba duk abin da ake so kenan ba matarka ko ƴarka ko kuwa gwaggonka ko menene ko abokinka ko ɗanka ko duk waɗannan abubuwa ta sai rayuwa ce ta jabu wallahi ranan da aka ce mutum ya mutu wannan ba su da amfani kuma to sa'an nan daga rannan za a je duk abin da kai sa'an nan za a je a yi maka hisabi kana cikin kana cikin kabari wannan da ya ingizar da kai wannan da ya tura ka wannan da ya ba ko rannan ba zai kara ya ce zai kwan makabarta har gari ya dai miki yi maki kara mijinki ne ko ka ce ko ɗanka ko ƴarka ko wani abu duk ran da ka mutu ko ka mutu Allah Allah ko cikin dare ne Allah Allah ake garewa a ji abin ne ko a ji abin ne ka wannan gidan ba za a kwana a ciki ba wayannan tufa duk sun fi karfin ka kuma rannan sai a dauko alawayyo a saka ka ce je a tunkusa ka cikin kushewa je a haka rami a saka ka masoyanka su za su rufe ka da kasa turbaya Allah Allah suke su karka ka hannayen su tafi kwana uku kadai an manta da kai kuma kowa ya shiga harkar yace watan sanan ahibbatu ba da ashirin wa qad sirna izaman baliya ahibbatu bada ashirin masoya wai bayan kwana goma wannan lokacin kwana goma yayi yanzu wallahi ran da aka dawo daga makabarta zafin shi kwana ɗaya kashe gari in an zauna wurin ko kowa hirarsa zai tayyana rannan mijinki ne ka ce iyayenki ne iyayenka ne kannenka ne abokan arziki ne masoya ne kuma kiya ba wanda zai maka gara bayan an binne ka a a saura wurin kwana ɗaya an gama da kai kenan ta faru ta kare sai kuma farfajiyar kiyama in Allah ya kaddara haduwa menene zaka tarar sai ayyukan ka na kwarai ko aikin da kai na alkhairi su ne za su je suna jere ma kewa a cikin kabari yaushe mutum zai rubu da wannan duniya ya je bata maka lafiya باب مداوات النساء الجرحى في الغزو يتي بابن da ke bayanin mata suna jinya ce suna jinya ma aka jimma ciwo a aka jimma a rauni a cikin fagen fama a wurin yaki ala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana abi shurb ibn al mufaddal qala hadathana khalid khalid ibn zakwan ana rubay binti muawiz binti binti muawiz qalat tati rubai yar ta ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasi muna shayar da mutane ruwa ونداوي الجرحى مناجية مناجية مرس وإن أكا جم روني ونرد القتلى إلى المدينة متأوكي وإن أكا كشي مكاوس مدينة سبودا كر سبودا كر أي سنكوسو وإن أكا أوكي سكاو مدينة سأنا ساكي كوماوا إن أكا كي متأوكي وإن أكا كشي متتكي متأوكي وإن أكا كي مكاو مدينة in duk yakin da aka yi fa cikin Madina babu da inda zaka ce tsakanin Madina da inda aka yaki kamar nan zuwa masallacin cikin birni fa daga Madina zuwa Uhud tafiyan menene yana da nisa sa'an nan kuma ba mota ba ce fa lokacin ko jaki ko rakumi ko akar amma duk da shi su je su shayar da su a ɗauke waɗannan a kawo ba sa ba da gudunmuwa a cikin ta da addinin Allah to wannan rayuwa da aka yi har mata suka ba da gudunmuwa cikin yakin ta da addinin Allah to yanzu shine wannan babin jihadi an rufe shi baki ɗaya ba wanda yake da sha'awar jihadi ba wanda yake ko a ci mutuncin addini ba wanda ya damu kuma kowane ne kai kana zo hulakka wallahi ta maka muhimmanci da addininka wanda idan ke ya ɗaga hannu zan fassara ne hularka da ke kanka ta fi maka muhimmanci ta fi maka mutunci wurinka da addininka za a taba addininka har a gaji maka damu ba kuma kana hulɗa da su wanda ya taba hularka sai ka tashi hankali wanda ya taba tattalin arzikinka wanda ya taba kasuwancinka wanda ya taba sana'arka za ka yi tashin hankali da shi amma wannan mutumin ya zo yana taba addini ba abin da ya dame ka motarka da take hawa ta fi maka muhimmanci da addininka babu raddin nisa'il jarha wal qatla yace babin da ke bayanin mata su dauko waɗanda aka kashe ko aka jimma ciwo su kai su a Madina قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو تشي منكسن منا ياكي مع النبي صلى الله عليه وسلم تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم با كده يد زائي سي أنكف مكرجة أنكوير أنكوير ماتا sanin muhimmancin addini har ya so a yana so a cikin zukatansu su san cewa babu wani abin da ya fi mana addini ya mana addini na a cikin rayuwar nan to wannan lokacin za ga da maza da mata duk ba abin da ya sha kan sai dai addinin Allah ya tabbata wannan aiki da manzo gagarinin aiki da manzo Allah ya zo yayi har ya bar duniya shi kowa zai kare to a wannan lokacin za a samu zama lafiya amma in ba haka ba kowa ba abin da ya dame shi sai kasuwancinsa sai dukiyarsa sai abin da ya sa gaba kuma in fitina ta tashi babu ruwan su kai baka damu da addini ba ko ka damu da addini ana ganin ka kashe kaza a yi ga mutu mushi da yake man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyya wanda ya mutu bai yaki ba kuma bai taba tunanin yaki ba har ya mutu ya mutu mushi ya mutu mutuwan jahiliya maguzanci ce muna yaki tare da manzon Allah fa nasqil qauma mu je muna shayar da mutane ruwa wa nahduhum muna musu hidima in aka ce fagen fama ga wurin yaki ba zama ba gida bane kofar gidan ku ba a'a wuri ne na hatsari in an same ki kashe ki za wal الجرحى والقتلى الى madina sa'annan mu je mu koma mu dauki waɗanda aka jimma kiwo ba sa iya yin wani abin ko aka kashe su mu dauke su mu dauke su mu dawo da su cikin Madina sa'annan mu sake wa kuma a fagen fama mu gani menene zai faru waɗannan mata dan Allah zaka hada su da dukkan mazan zamanin yasa aka ce namiji ya fi na mace ma'ana a cikin jumla mace daya sai tafi waɗannan mutum dubu na ne amma aka ce bil jumla maza da mata maza sun fi don cikin maza manzon Allah yake ko ko kuwa maza da mata waye fi maza sun fi ko amma aka ce ɗai ɗai wa mata kai ma ka san nana aiki tafi ka tafi uban ka tafi kowa ne ne nana ummu salama tafi ko yawa kai ma ka san ba za ka yi ta a ce ka fi uwarka ba shi yasa dai dai wa aka samu wa'anda suka fi amma aka ce jumla sai a ce jumla maza sun fi mata suna ga babu naz'i isani min albadni babin da ke bayanin a cire a zare a kibau ko mashi ko wani abin da ya jimma mara lafiya ya jimma wanda ya je jihadi aka jimmasa wannan kibau din ko mashi yana yana kafi a cikin jikinsa ka zo ka zare ka fitar babu komai duk da cewa in zaka zare ai zai ji ciwo zai ji zafi ko to amma wannan kai ne dan ka ceci ransa ba kai ne dan ka jimmasa ba ya suka ce babu komai قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال إتي أنكر ورد أبو موسى الله كرم سدايتي رمي أبو عامر في ركبته يتي أنهر بي أبو عامر أكتم غيوانسا أكم غيوانسا fanta haifi ilaihi sai na zo na tarar da kibautin a cikin gwiwarsa yana jin zafi kala kala in zai haza sam sai ce ka cire min wannan kibau fana za'atihu yace sai na zare na cire fana za hulma, a sai ruwa na ta gudana ruwa na ta gudana فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته sai na shiga na faɗa wa manzon Allah gawa ne na tarar da an harbe shi da kibau na zare amma ruwa na ta fita sai manzon Allah ya san wannan ruwan wannan mutumin ba zai rayu ba fa sai manzon Allah ce Allahumma ighfir li Ubayd abi Amir Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa yakin ta da addinin Allah yake yi amma manzon Allah ya masa addu'a Allah ka gafarta masa ko kada ka rudu ce ko kun samu gafara har abada babul hirasati fil ghazwi fi sabilillah yace babin da ke bayanin yin tsaro a cikin yakin da addinin Allah ma'ana in aka ce yakin da addinin Allah ne tsaro aka sa ka kana gaba ne ko ko kuna baya ne masu duban kayan mutane ko jama'a kowane wuri cikin su hadari ne in gaba ne makiya za su sane ka mai yiwa in kuke baya baya mai yiwa a zo a sane ku amma in ya zama na cikin yakin da addinin Allah ne duk inda ya faru aka ce ka tsaya aka ce ka je ka tsaya babu damuwa قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه قال سميت عائشه رضي الله عنها تقول يتناجنا انا عائشه الله كرمتها جاتنا سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم sahira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah sun yi an hijira zuwa Madina an yi wata tafiya aka zo sai manzon Allah aka sha dare sai aka zo manzon Allah bai bai barci ba falamma kadima Madina yayin da aka iso Madina kala sai ce laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ma da wani cikin sahabbai na mutumin kirki ya zo ya kare ni ya yi min hirasa ya min tsaro na samu na yi barci allaila a cikin wannan dare in samina sauta silahi muna cikin haka manzo Allah na wannan magana sai muka ji ga sai muka ji sa'ad dan abi waqas yana tafe da makaminsa a hannu ko takobi ko mashi yana bugawa a kasa yana zuwa sai suka ji karan shi fa qala sai manzo Allah ce man hadha wane ne wannan fa qala ana sa'ad ibn abi waqas yace ni ne sa'ad dan abi waqas ji'itu li ahrusaka na zo ne dan na kare ka nema hirasa nayi ma gadi kai bacci wa nama nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barci to wane ne zai cidda Imam bukhari cikin wannan magana ce babul hira fil ghazwi fi sabilillah wai ne kenan babin da ake yake bayanin yin gadi a cikin yakin da addinin Allah hadisin da ya kawo akwai yakin da addinin Allah babu me eh, aka yi abinda aka yi tsaron manzon Allah shine yake da zuwa yakin ta da addinin Allah da yi manzon Allah tsaro duk ɗaya ne zuwa yakin ta da addinin Allah karkashin wane karkashin wani tuta za a je karkashin da manzon Allah yace zuwa yakin ta da addinin Allah da zuwa kare manzon Allah duk hukuncin su daya Imam Bukhari ce قال حدثنا يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdud dinari ta'isa abdud dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya وإن لم يؤتى لم يرضى لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين وزادنا عمرو قال وقال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضيع وإن لم يؤطى سخط ta'isa wantakasa wa idza shika falan taqash طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أن كربو أبو هريرة الله كرم سيدنا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي تعس عبد الدينار وعبد الدرهم yace bawan dukiya zinariya da azurfa dukiya kowace iri ce wanda ke bautata mata manzon Allah yace ya halaka ta isa wa abdul khamisa wa abdul khamila al khamisatu wal khamila wal qatifa nau'o'i ne na kifa riguna kaman kace jamfa da kaftani da zulaika da wundiya da aska biyu da aska takwas da babbar riga da karama da boyel da shadda da atamfa da waɗannan duk baki daya manzo Allah ce duk wanda ke bautata ma wa'annan abubuwa ya halaka ta isa wantakasa ya halaka kuma ya kitse daga kansa ya koma kasa kafafun sun koma sama wa iza shika falantakashi manzon Allah ya ce in kaya ta soke shi kada Allah ya fitar masa da matsifata ma'ana in ya fada cikin wata halaka kada Allah ya tsirar da shi Allah ya bar cikin wannan halaka har ranar tashin kiyama shi yasa duk waɗanda suke bautata ma duniya da sunan kuɗi ne siyasa ce aikin soja ne ofishi ne kamfani ne dukiya ce duk abin da Allah ya baka kai musulmi so ake ka kore shi a cikin addinin Allah dan ake wabtaga shi ma ataka Allahu ajara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya duk musulmi kai soja ne dan siyasa ne dan kasuwa ne malamin makaranta ne malamin jami'a malamin tsoro abinda ake so duk abin da Allah ya hore maka ka horar da shi a cikin taimaka ma addinin Allah ba ka da wata hujja da zaka ce dan ka zama soja ko dan siyasa ka riki biyo shikenan kai ka addinin musulunci na aiki da kanka yana aiki a kanka duk fandare wanda kai ran da ka mutu sai ce aje a wanke ka abin ne kan ba haka ba dukkan kano an yi an gane shi addinin musulunci ba aiki a kanka tilas in kuma ba haka ba manzon Allah ya yi maka addu'a dan kasuwa ne kai malamin jami'a ne malamin masallaci ne malamin tsoro ne dan siyasa ne soja ne kai dan sanda ne kowane ne kai in dai musulmi ne kai abinda ake so gare ka ka taimaka ma addinin Allah in ba haka ba manzon Allah yayi addu'a muguwar addu'a akan ka yace in ka fada cikin halaka kada Allah ya fitar da kai ta isa wantakasa wa idza shika falan tuba li abdi yace alherin Allah ya gaida wani bawa ko ko aljanna ta tabbata ga wani bawa wane ne wannan bawa yace akhidhin bi ana bi inani farasihi fi sabilillah yana rike da ragaman dokin sa ko rakumin sa ko walfadaran sa ko siyar motar sa ko vespa din sa ko keken sa yana jira ina za a je a musulunta da maguzawa ina za a je a yi jihadi a yada addinin Allah manzon Allah ce alherin Allah ya gaida wannan bawa aljanna ta tabbata ga wannan bawa ko da a ce baya mallakan komai ba shi cikin yallabuka asa ra'suhu mubarratin kadamahu gashi da suma baje baje ba tsari nan ga kafafunsa sun yi dukun dukun da kura in kana fil irasati kana fil irasa in aka ce wannan tsarin da aka yi yau ku za ku zama masu gaji masu tsaro ya yarda dan ka da addinin Allah aka yi wa in kana fi sakati kana fi saka in aka ce ku ne za ku zo karshen dakarai rundunan yaki kuna rike da kayan su kuna musu kuna kuna kare musu abubuwan su ya yarda da haka in azana lam yu'zallahu in ya nemi izini ya nemi yayi sallama ba za a bashi izini ba saboda ba shi da manyan riguna masu tsada bai sayo takalmi ne tsada ba bai hayo mota ba kan mota ya zo ba talaka ne gashi nan talas amma ba shi da daraja wurin ku amma wurin Allah yana da daraja in azana lam yu'zan lahu in yazo yana sallama yana neman izini ba za a bashi izini ba wa in shafa'a lam yushaffa in ya nemi wani alfarma a dauke shi makaranta ne ko a samu masa aiki ne ba za a kula da shi ba amma wallahi tallahi wurin Allah wannan bawan Allah ya fi dukkan kasan nan waɗanda ba su kai shi ba dalili wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune masallaci sai wani mutum ya zo ya shige gashi nan ya isa ya cika ya kai ya kawo yana tafiya yana cika yana batsewa sai manzo Allah aka ce wane ne kuma wannan sai aka ce ai wane ne sunayen labuka a cikin birnin kaza a madinan nan duk gidan da suka doka ya doka yana neman aure a guje za a auren masa sai manzo Allah ya ce to an ji zuwa can kuma sai wani ya zo ba ba shi da alaman wadata talaka ne har tufar kirki babu yana wucewa manzo Allah kuma yace wane ne wannan iska ce hai wane ne ya ayyuhan nasu ne duk inda yake neman aure ba za a bashi ba ba wanda zai taurare su sai manzo Allah yace la mil'ul ardi min zaka hada khairun min yace wancan da kuka ce sune idan gari cikon kasa ma'ana fanci ku teku kwatan kwatin wancan dayan wannan ya fi wurin Allah madaukakin ɗayan wannan ya fi wancan cikan ma'ana adadin wancan su cika kasa ba su da daraja wurin Allah wannan kwaya ɗaya darajar sauran wurin Allah ta fi wannan da kuke gani sai sa aka ce inna akramakum indallahi attaqu Kala abu abdullah lam yarfa'u isra'ilu wa muhammad ibn jihada an abi husaini wa qala ta'san ka'annahu yaqulu fa at'asahum Allah ay Allah ya halakar da su duba fu'ula min kulli shay'in tayyib وهي ياء هولت إلى إلى الواو وهي من يصيب اللهم اجعلنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب